Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da saroniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalo FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da daren talata talatin ga watan afrilu ibrahim kalmasi garba ne da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke sake kawo muku wannan shirin a daidai wannan daren bayan labaran duniya za a sake jin karin bayani kan sakin zainab da kasar saudiya ta yi wato zainab aliyu za a ji kuma cewa kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam ta amnesty international ta yi zargin cewa ana aikata fade ma wasu yara da mata a wasu gidajen fursuna a maiduguri sannan bayan labaran duniya har ila yau za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin matakan da ake ɗaukawa a najeriya game da batun sace-sacen mutane shin matakan wato matakan sun wadatar ko kuwa kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnatin gurguzu ta kasar Venezuela ta faɗa yau talata cewa ana yunkurin juyin mulki da ke faruwa haka yanzu a babban birnin kasar Caracas inda shugaban yar 'yan adawar da Amurka ta amince da shi a matsayin shugaban rikon kwarya Juan Guido ya ce babu gudu ba buja da baya a su na hambarar da shugaba Nicolas Maduro daga kargan mulki. dubban masu zanga-zangar sun fantsama a kan titunan babban birnin kasar tare da jin harbe-harben bindiga ya mamaye da sojojin da suke biyayya da maduro suna fesa masu masu zanga-zangar ruwan zafi don su tarwatsa su wani hoton bidiyo na talabijin ya nuna motar sojojin venezuela tana tattake masu zanga-zangar da suke jifan sojojin da duwatsu. A cikin hotunan bidiyon da sakonnin Twitter, Amurka da ke goyon bayan Guido ta ce, yau jaruman sojoji da jarumai masu kishin ƙasa da kuma jaruman mutane masu goyon bayan kundin tsarin mulki sun amsa kiranmu. Ya bayyana cewa wannan lokacinmu ne yanzu, jihohi 24 na ƙasarmu sun ɗauki hanya, babu gudu. nasara ta mu ce kan jama'a da na sojoji ya haɗu wajen ganin ƙarshen babakere da kama karya da ake a ƙasar. A jiya Litinin ƙungiyar IS ta fito da wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne Abubakar Albagadadi inda yake gabatar da jawabin ƙarfafawa magoya bayansa gwiwar su tashi tsaye su rama cin mutuncin da aka yi musu na ƙwace musu daular su ta ƙasashen Iraki da Siriya. hoton bidiyon mai tsawon kamar mintoci sha takwas ya nuna madugun na is zaune ya yi ta matela a jikin wani farin bango dauke da wata miyar bindiga ga filalla zagaye da shi an ga albagadadi yana magana da wasu mukarrabansa 'yan kungiyar ta is wasu fuskokinsu a rufe suna tattaunawa akan faduwar daular tasu da ke birnin baghuz da ta ƙasar syria kuma suna jinjinawa farmakin da aka kai ranar Ista a ƙasar Sri Lanka inda mutane fiye da 250 suka rasa rayukansu. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. akwai alamar cewa matsalar tashe-tashen hankula da ke addabar kasar burkina faso da ke afirka ta yamma sai daɗa ƙaruwa yake a kwanakin nan a cikin watan nan na afrilu kaɗai mutane sama da 65 aka hallaka a wani ƙazamin tashin hankalin ƙabilanci da ya ɓarke wanda aka ce 'yan kishin islama ne suka kitsa shi a yankin nasu na sahel sannan ko a ranar lahadi da ta gabata ta shekaran jiya an kashe mutane hudu tare da wani fada na kirista a lokacin da wani dan bindiga ya auna cocinsu da ke garin silgadi a cewar hukumomin tsaro na kasar wani hafsan sojan burkina faso mai suna laftanar kanar kanu kulabale ya ce masifar tashe-tashen hankulan ta zama kamar wata annoba a yanzu a cikin shekaru uku da suka gabata kadai an kai hare-hare kamar 230 cikin a sassa daban-daban na kasar abinda ya sa amurka ke fatar mayakan kasar za su ƙara ƙaimi wajen shawo kan lamarin duk da cewa ita amurka ɗin ta rage yawan nata sojojin da ke kasar. Sarkin Japan Akihito ya yi murabus daga gadon sarautarsa don ya miƙa wa babban ɗansa yayin da yake jawabin nasa na ƙarshe daga fadarsa ta birnin Tokyo yau talata. Akihito ya bayyana godiyarsa ga mutanen Japan na irin goyon baya da suka bashi na tsawon shekaru talatin da yi a matsayin sarki. Ya ce ya ji daɗi cewa ya samu damar yin aikinsa tare da cikakken goyon baya da kuma yarda daga mutanensa. yarima mai jiran gado na ruhito zai zama sabon sarki lokacin da wa'adin mulkin akihito a hukumance zai kawo ƙarshe a tsakar daren yau A yau talata ne mutumin da ake zargi da kai hari a kan wani wurin ibada na Yahudawa da ke jihar California ta nan Amurka a ranar Asabar zai gurfana a gaban kotu don a soma mishi shari'a. Matashin dan shekaru sha tara da haihuwa mai suna John Ernest zai saurari yadda alkalin kotun zai fayyace mishi laifuffukan da ake zargin shi da aikatawa waɗanda za su hada da laifin kisan mutum ɗaya da kuma laifin yunkurin kashe mutane uku. hukumomin tsaron amurka sun tabbatar da cewa an aiko musu wani saƙo jan kunne da ke zuwa da ke cewa za a kai wannan farmakin amma saƙon ya zo saura mintoci biyar kacal. kafin harin don haka ba lokacin da za su iya hana shi aukuwa daya daga cikin waɗanda aka jiwa rauni a farmakin shine limamin yahudi ɗin rabi israel gostin wanda aka harbe wa ɗan yatsarsa na hannu a lokacin da ya cira hannayensa a daidai lokacin da maharbin ke buɗe wuta da bindigarsa. Ahmad Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci Attorney janar din Najeriya a bakar Malami da ya dau mataki a dokance na ganin an saki dalibar nan 'yar Najeriya mai suna Zainab Aliyu wadda ƙasar Saudiya ta kama ta bisa kuskuren zaton 'yar safarar kwaya ce. Yanzu an sako ta kuma har mahaifiyarta wato ah, mahaifinta ya yi magana da abokin aiki na Mahmud Lalo. mun sake kawo muku bayanin da mahaifin zainab malam habibu nuhu kila ya yi ma mahmud bayan da ya fara da tambayarsa yadda yake ji a halin yanzu bayan sako zainab to alhamdulillahi alhamdulillahi dukan godiya ta tabbata ga allah madaukakin sarki wato ba zan iya faɗar halin da nake cikin halin yanzu ba domin ya ce aka kama bisa wani zargi yau wata hudu kenan amma allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai bai minti goma ba muka yi magana da ita cewa an sake ta tana hannun hukumun yan baki na najeriya to kamar waɗannan matakai aka bi a wajen sakota na farko dai tunda abin ya faru ni da kaina na fara kaiwa korafi inda aka fara wato ita filin jirgin sama na malam aminu kano ya shigar da korafi na ofishin hukumar da take kula da sha da kuma hana shan miyagun kwayoyi wato ndlp daga nan su kuma suka yi rahoton su zuwa abuja daga abuja aka sake rahoto sannan aka kama waɗanda aka kama har aka kai su kotu kuma dukkan bayanan da aka nuna a kotu sun tabbata a yi domin ni a gabana waɗanda suka aikata wannan laifin na gan su kuma sun faɗa kuma a wayoyin da suka yi magana duka akwai abubuwan da suke yi akan wannan abin da suke yi. Duk kika ce kayan magana da ta ɗazu-ɗazun nan kamar a irin hali ka ji yanayin magana ta. Da muka fara dama dai muna magana kusan kullum mu kullum mm. muna ba ta karfin gwiwa tana ba mu. Mm. Magana karshe ma da ta yi shi ne take cewa ita mun take tausayi domin ta san halin da muka shiga ciki. Ah, amma yau da muka yi magana a yanzu nan da muka yi magana da ita wato magana dai kawai ɗaya ce ta ce baba na ce mata Zainab ce mata Allah ya mata albarka to daga karshe dai duk maganganun mu da kuka suka kare to yanzu yaushe za ta dawo gida a tun da dai ta zo hannun hukumomin Najeriya na embassy su za su tuntuɓe mu kuma su gaya mana ranar da za ta taho gida to kamar wani irin hali kuka shiga da kai da iyalanka tun da wannan lamari ya faru da farkon lamari da ya faru dama mun danganta shi cewa babu dan adam ɗin da Allah ubangiji da zai jaraba shi ba to mun dauki wannan abu tamkar jarabawa duk ba mu karfin gwiwa duk ranar da wani bakin ciki ya taso ma sai tuna Allah ubangiji ya ce zai jarabci bawansa sai mu tuna cewa jarabawa ce amma ba zan iya gaya ma irin halin da muka shiga ba domin ita ce karama a gidan amma ita ce malamar mu a 'yan najeriya da dama wannan abu ya karaɗe shafukan sada zumunta dangane da neman ganin an sako ita zainab kaman ya ka ji da ka ga yadda aka ɗaukaki abun haka wallahi ko a jiya ni da iyalai na sai da muka yi wannan muka ce allah mun gode ma domin ba mu taɓa ɗaukar cewa mun kai wannan matsayin da jama'a cikin ikon Allah za su nuna alhini da kuma tausayi a halin da muka shiga ba ne wa al'ummar Najeriya godiya Allah ubangiji ya saka kowa da alheri duk wanda ya shiga cikin wani al'amari Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lahira To Allah shi kyauta kuma Allah shi kara eh, karewa. To kamar yadda aka ji kuma a kungiyar Amnesty International ta yi zargin cewa ana tafka faɗi ma yara da mata a wasu gidajen fursunan Maiduguri na jihar Barnan Arewacin Najeriya. Zargin da hukumomin fursunan suka karyata. Madina Dauda gare ki. lokacin da yake wa manema labarai bayani a game da rahoton mai magana da yawun kungiyar amnesty isa sanusi ya ce sun kwashi lokaci da dama suna bincike akan zargin da wani fursuna ya yi cewa ana yi wa mata da yara fyaɗe a cikin gidan yari isa sunusi ya ce abin da suka gano ya nuna cewa lallai ta tabbata cewa abin da ke faruwa da fursunoni mata da yara abin tashin hankali ne da gwamnati ya kamata ta hanzarta daukan mataki hatsarin da yake faruwa shine waɗannan mutane idan ka duba za ga tun asali rikicin boko haram din shine ya da musu hankali ko kuma ya sa suka shiga halin da suke ciki to fata da ake yi shine idan ka shiga hannun hukuma to akalla za ka zama kana cikin kwanciyar hankali sannan za a kiyaye a kare lafiyarka da kuma mutuncinka to amma idan ya zama a hannun hukuma ne mutane suke fuskantar irin wannan abin to shine babban tashin hankali babban tashin hankalin da muke hangowa shine mutane zai zama na cewa sun tashi a cikin matukar kunci na rayuwa to wannan abu ne da bai dace ba domin kamar ana ƙarawa ciwo gishiri ne amma abin da ya fita da hankali shine cin zarafi ta fuskar lalata misali ana samun yara maza da ake lalata da su da yara mata da ake lalata da su da manyan mata da ake lalata da su to wannan muna ga abu ne da yake da tashin hankali domin mutanen nan dama can lamarin boko haram ɗin nan ya jigata su to kuma yanzu a maimakon a ce suna hannun gwamnati sun samu kwanciyar hankali sai gashi irin waɗannan abubuwa suna fitowa. A lokacin da yake nazarin wannan zargi da ƙungiyar Amnesty ta yi, mai magana da yawun ma'aikatar kula da gidajen yari na ƙasa Francis Enobore ya yi bayani yana cewa. The preliminary investigation that was initiated has shown nothing of such. However, the investigations are still going, including other security concerns. Enabora ya ce wannan bincike da Amnesty ta yi bai zo daidai da namu binciken ba, kuma mu ma muna ci gaba da duba halayen da gidajen yari ke ciki. Kuma a yanzu haka gidan yarin Maiduguri ta daban ce, saboda yawan mutane da harkar ta'addancin Boko Haram ya ɗaiɗaita. Abin jira a gani shine irin matakin da hukuma za ta ɗauka na ganin an raba yara da manya a gidajen yarin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, an jima kaɗan za ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku kan matakan da ake ɗaukawa kan masu sace mutane. Shin matakan sun wadatar ko a'a? Ga ƙarin bayani. To ga dukkan alamu mun dan samu wata irin tangarda saboda wato na'uranmu tana da matsala don haka kamar da yadda na muku bayani za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan wato halin da ake ciki a Najeriya ga dai ku ɗanɗana wannan kafin mu waiwaye ku. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. malam na kan waya muna sauraron ka. Hello? Muna sauraron ka. To, sunana da asaba mai fata daga yawuri. To, malam da asaba muna jin ka. To, da farko wannan hali da aga mutanen Najeriya suka samu kansu a ciki dangane da matsalar kidnapping sai mu auna akan mizani. Mm. Shin wannan abin ya ta'azzara ne ko ya ragu? to idan ya ta'azzara to gaskiya matakan da aka ɗauka ba su wadatar ba hmm. saboda haka ina kira ga gwamnatin najeriya a ɗauki matakin da ya dace wallahi tallahi arewacin najeriya ya shiga wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a sace mutum a ce ba a sakin shi sai an kai da gonarsa ko kuma gidansa to gaskiya fi sabilillahi ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace wannan abubuwan arewacin Najeriya kawai ya shafa. To wasu na ganin wasu na ganin idan aka daina idan aka biyan shi wannan wato kuɗin da ake ba su wasu na ganin idan aka daina biyan kuɗin fansa abin zai sauki kuma in aka ɗau wato aka in ana musu hukunci mai tsanani shi ma zai sauki shin iya menene ra'ayinka ra'ayina kudin fasa nan wallahi dole a biya su domin idan ba a biya ba babu mai da a masa dan uwansa don haka to ina mafita ina mafita idan eh, muna jin ka da musulmin mu da kirista wanga abu jarabawa ne Allah ya auko mana a Najeriya mu dukufa wurin roƙon Allah babu abin da ya gari ubangiji mu yi ta addu'a ba dare ba rana insha Allah za mu kawo kashe wannan al'amari su kuma masu yi su ji tsoron Allah su san cewa akwai rai akwai mutuwa duk wanda suka kashe ba tare da hakki ba wallahi wallahi gobe kiyama akwai hisabi To, to mun gode sosai a da ra'ayinka ba daga nan bari mu je mu katsina wake kalaye a katsina. Kana magana da bishir baka auren auta 'yan albasa katsina. Lallai kan, me da ra'ayinka? Ra'ayina gaskiya kamata kan a ɗauki mataki sosai saboda wannan kina son in yayi yawa. a ce sai an bada kuɗi ya kamata a rika a hana bada kuɗin mu ga abin da za su saboda wannan bada kudin shi ke jawo ko da ana ƙara samun ko a ina saboda haka muna kira gwamnatin tarayya a sa matakai tsare wanda ya kamata a ɗauka mai ƙarfi assalamu alaikum to bayan bayan hana ba da shi wannan kuɗin akwai wani mataki kamar eh, eh, tsananta hukunci da kake ganin shi ma zai taimaka eh, ya kamata kuma a sanya ma'aikata a aidi a wurare daban-daban wanda ya kamata ba wai gwamnati kullum kamata ta yi wannan aikin ba mu kanmu talaka kamata mu fito mu ba da ra'ayinmu a wannan fili saboda ba gwamnati kullum kamata a ce an bar mu wannan dama ba a'a mu ma amma kamata gwamnati sa tsaini sosai akan wannan abin to mun gode mun gode sosai daga Katsina bari mu je mu Kaduna wake kala ya Kaduna Ibrahim Salman ki garba barka da lasariya. Barka kai ma da haka mutula. To sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Haka. Ibrahim Kalmasi gaskiya wannan abubuwa fa muna gaya ma gwamnati jami'an tsaro a hasashen da muke gani gaskiya abin yana kwangabe yana baya ko kuma ce abin yana kara ta'azzara. kuma muna gani fa yanayin ɗimbin yawan matasa ne ko al'umma da ba aiki suke jefa kansu mun bai wa gwamnati shawara a kafan nan naku mai albarka cewa matasa na zaune ba aiki ana jami'an tsaro ba ya basu isa ba me zai ana ne a yi ba matasan nan a sa su a jami'an tsaro fannin soja da kwansam da waye su tara ƙasar saboda Allah sai dai a kwashi kuɗi a je a biya sanatoci miliyoyin kuɗi wanda ba su aikin komai da mutane za a ba a ba su yi aikin su kare ƙasar amma an naɗa hannu to wallahi ba mu so me yake zato na alheri ga wannan gwamnati da muka zaɓa kullum mu ne mata zaton za ta iya wani abu ne kuma muna sa ido da roƙon Allah ya ba ta nasara Allah sa mu dace. To mun gode Murtala kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku ne game da to har yanzu dai mun makale a Kaduna ɗin wake kan layi a Kaduna har ila yau. Eh, Ramu ne da kanwa dai kan lere. Muna sauraron ka amma ka daga murya. To a mutane da Allah gwamnati tana iya ƙoƙarin ka wannan abin ya riga ya yi yawa ne kawai sai dai kuma addu'a ne da mutane suke ta faɗa shi ne kamata a sai gaskiyar magana abin ya yi yawa. To kana ganin idan kana ganin ba wasu matakan da idan aka ɗauka eh, eh, za su wato rage yawan abin da tun da ka ce ya yi yawa. gaskiya kirgin su don fahimtar nan ma ba zai taimaka gaskiyan magana shi ne a daure kawai in kwanan mutum ya kare a baki da shi kawai to mun gode mun gode da wannan ra'ayi naka har yanzu dai ga wani kan layi wake kan layi layo ila yau ba sunana Usman Suleiman zangon da wadatar Nusayar. To muna sauraron ka. Eh, abin da ya dace a hukumance kyautu hukuma ta tsaya ta dage ta kyautata jami'an tsaro da makamai da kuma kudade wanda ake wasu alawar domin sa duka da samu karfin guwar yin wannan aiki da yake da tadanci nan da ake to mun gode sosai bari mu je mu katsina wake kalla ya katsina wake kalla ya katsina magana da muhammad to muhammad muna jin ka yawa gaskiya a fannin tsaro ya kamata ta yaya gwamnati da addu'a sosai me kaga ya kamata a kuma yi bayan addu'a gaskiya muka yawa ba muna jin ka ya muna jin ka muna sauraron ka to da alamar layinka ya yanke to bari mu je mu jihar Niger washe kan layi a jihar Niger ba Hassan ne daga jihar Niger to muna jin ka ba Hassan to ni shawara ta da nake son gaya ma shugaban kasar Najeriya kana ji magana ko eh, eh. ba abun da ya gagare ba abun da ya gagare Allah haka wannan dillo nan wannan dillo nan wannan dillo na ina so shugaban kasar Buhari ya kara malamin Najeriya ya kara fasotin Najeriya a ta addu'a duk wanda yake arzata masiba a kasar nan kana ubangiji Allah ya tona masa asiri amma ce soja ya kasa wannan ya kasa mu duk wannan ne ya fi ne ya fi mu ne talakawa mutane 'yan najeriya ne masu kidnapping na ai wurin mutane suke yan kauyen nan sun san su ha kullu a ce wanda ne ni dai a fito shugaban kasa ya fito ya raba wa kowa zuwa ta yi wallahi kuma za ku ga abin da Allah zai yi to kana ganin hana kudin fansa zai taimaka wallahi zai taimaka kana ji maka idan aka tafi addu'a ma masu kudin fansa ma ba ganin su saboda shi Allah ya tona masu asiri dukansu <laughs> to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu zaria wake kan layi a zaria to bari mu koma naija wake kan layi a naija assalamu alaikum wa alaikum assalam kana magana ta ne mai kwarya gwada shirin lokacin gama naija state muna jin kamalan sufiyan maganan abin eh, tsari da aka ce an dauka na tsaro mm. ana tunanin an ga galaba ko ba galaba eh, ciwo da yake alamar warkewa shi ne ake cewa da sauki mm. wannan al'amarin kullum aka kwana aka tashi abin nan gaba yake yi to ina maganar dabaru da za a ce kaga maganar dabaru shi ne kamar yadda mutum aka ya faɗi a ɗebi yara matasa muna da su a sa jami'an tsaro su tare yawa kuma aikin nan da suke yi su mutane suke wani ta'adanci mutane ne kamar kowa hmm. kuma suna su zauna a su. to a zauna da su a fahimci juna kuma a ba su aikin yi ba za su shiga wannan matsala ba ina ga kamar wannan shine mafita a najeriya a zauna da mutane a fahimci juna da su a ba su aikin yi malam murtala malam a tabbatar musu da sun samu ayyukan yi sun samu mallaha a najeriya amma abin da ci gaba yake yi to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka har yanzu dai ga wani kan layi muna sauraron ka malam to, da alamar layin ka ya katse to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudumawa da fatar za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Nijar inda ake a mako na goma sha takwas kuma an goga sosai Espoir ta da magaram zandar ta shaye AS Guard National ta Nijar ta ci ɗaya da nema sai AS Police da tallele na Football Club ta Arlit ta ci uku da nema yayin da Salis Sporting Club ta wa Urana ta Arlit biyu da da ɗaya as fan da as ninjilaka aka yi ɗaya da ɗaya sai shangwarzo ta maraɗi ta wa as duwan ɗaya da banza union sportive de la gendarmerie nationale ta maki racing ta yamai da ci uku da nema yayin da A as dab ta sha kashi ga hannun gs tawa da ci ɗaya da nema a teburin wasannin ƙwallon ƙafa na super league one ta jamhuriyar niger as dab ta man petra ita ce ke kan gaba da maki 44 yayin da as police ta 'yan sanda take ta biyu da maki 36 as guard national tana matsayin ta uku da maki 33 sai sporting club tana ta hudu da maki 30 gs totawa ta farfado domin tana matsayi na 11 yanzu da maki 15 yayin da akokana football club ta arlet take ta 12 da maki 14 espoir ta zandar tana ta 13 da maki 14 sai irana football club ta arlet tana matsayin ta sha hudu kutal da maki goma sha biyu kacal. Duk dai a jamhuriyar Nijar yanzu haka a garin Bambai albarkacin naɗin sarautar Basaraki na goma sha biyu na wannan garin Malam Alhassan Ahmed ana ci gaba da fafatawa a kofi na kokowar gargajiya na shagulgullen bikin kuma 'yan wasan kokowar da suka fito daga sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar su sittin ne suka soma wannan gogawar wadda za ta kare a nan zuwa ƙarshen wannan makon da muke ciki a can kasashen turai kuma ana ci gaba da goga yanzu haka tsakanin tottenham ta kasar ingila da ajax ta kasar holland a neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na final na champions league na turai na wannan shekara a daidai wannan lokaci paris saint germain ta kasar faransa tana wasan cika gurbi na teburin wasannin kwallon kafa na league en conforama na kasar faransa psg din dai tuni ita ce ta zamanto zakara na shekara ta tara na wasannin birnin Ligue na kasar ta Faransa. A wani labarin na daban dan wasan kwallon kafa na na kungiyar kwallon kafa ta Olympic Lyon ta kasar Faransa da kungiyar ta sai sama da watanni goma sha takwas da suka gabata daga hannun kulob din Amiens da ke buga a rukuni na biyu akan kuɗin da suka kai miliyan goma na euro kawai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a taƙaice. Gwamnatin gurguzu ta kasar Venezuela ta faɗa yau talata cewa ana yunkurin juyin mulki da ke faruwa yanzu haka a babban birnin kasar Caracas inda shugaban 'yan adawar da Amurka ta amince da shi a matsayin shugaban rikon kwarya Juan Guido ya ce babu gudu babu ja da baya a kokarin su na hamɓarar da shugaba Nicolas Maduro daga karagan mulki. a jiya litinin ne kungiyar is ta fito da wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne abubakar albagadadi inda yake gabatar da jawabin karfafa wa magoya bayansa gwiwa su tashi tsaye su rama cin mutuncin da aka musu na kwace musu daular su ta kasashen iraki da siriya To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyar mu ga Malam Aminu Baba Yara Maude da 'yan uwansa da ma masarautar zazzau gaba ɗaya saboda rasuwar mahaifin Aminu wato sarkin dawakin zazzau Allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Daniel Brown da injiniyan mu na wannan lokacin Jan Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.